يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن ميجرما a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna takwas ga watan bakwai shekara ta dubu da goma sha biyar idan ba manta ba muna cikin suratul ma'ida kamin allah rama ya karanta mana alkur'ani mai girma akwai dan uwa da ya turo tambaya ya ce ala gafarta malam don allah mai hukuncin aron kudin waya mutum ya yi aron airtime shin akwai uzurin da ya halatta cin bashin ko kuwa an gane tambayar kamfanonin waya kamar su mtn suna da wata ƙa'ida idan kudinka ya ƙare a cikin waya airtime naka ya ƙare abinda ake cewa kudin waya to akwai lambobin da zaka daddana sai a baka bashi amma idan bashin naira ɗari ka ce naira casa'in za a gani nawa za a gani naira casa'in naira goma su kuma sun ɗauka kenan an baka naira casa'in kai kuma za ka biya nawa za ka biya naira ɗari bisa wannan mai tambayar yake fahimta cewa ka ba da kuɗin ruwa to ya halatta ko bai halatta ba ga alama ya riga ya ba da ansar shine bai halatta ba shi yasa ya zo yana tambaya ta biyu akwai uzurin da zai iya sa a ce bashin ko babu ina ba ta fahimci wannan kalmar da ya faɗa cewa akwai uzurin da zai iya sa mutum ya ci bashin ko ba wata larura da za su iya halatta masa already ya ba kansa fatawa kan cewa cin bashin haramun ne amma a babin ad-daruratu tubihul mahzurat kamar yadda larura take iya sa a ci naman mushe ya halatta mutum ya ranci wannan kuɗi ko bai halatta ba to duk da wannan dan uwa riga ba kansa ansa amma ni a fahimta ta wannan ba sunan shi kuɗin ruwa ba saboda haka maganar larura ma tukunna ba ta taso ba sai dai noman larura dama da kaji an ce za a ci bashi ai larura ta taso cin bashi na airtime Allahu a'lam ba cin bashin kuɗin ruwa ba ne. ba cin bashin kudin ruwa ba ne shi ma kudin ai ba sunan shi kudi ba sunan shi airtime sunan shi me airtime domin ba za ka je wajen mai sai da tattasai ka ɗauki kudin airtime ka bashi ka karbi tattasai ba ko ka je wajen mai sai da manja ah? ba kudi ba ne kayan kudi ne menene kayan kudi ne saboda haka a baka bashi na airtime amma idan ka tashi biya za ka biya da ƙari allahu alam a fahimta na bai da bambanci da ana sai da mashin naira dubu ɗari ka zo waje na idan kuɗi hannu za ka biya dubu ɗari amma in sai bayan wani lokaci za ka biya in ce sai ka siya dubu ɗari da ashirin sai ka siya nawa dubu ɗari da ashirin na ƙara maka naira ashirin saboda me saboda sai bayan wani lokaci za ka biya wannan ba a kiran shi riba ba a kiran shi riba me yasa ba za a kira shi riba ba saboda akwai kayan sayarwa a ciki akwai me kayan sayarwa a ciki kayan sayarwa ne in yanzu zaka biya kuɗi ga kuɗinsa in sai bayan wani lokaci zaka biya to sai ka ƙara saboda kayan kasuwanci ne kuɗin kasuwanci ne zaka rike dukiyar da ake business da ita ina fata an fahimci wannan sannan akwai kayan kasuwa da aka gita amma in baka bashi naira dubu ɗari ka tashi biya na ka bani dubu ɗari da goma ko dubu ɗari da ashirin kenan an sai da kuɗi da me da kuɗi kuma an cire ba wannan automatically malamai sun tabbatar da riba ne haramun ne riba ne haramun ne amma yayin da akwai kayan sayarwa sai dai kayan sayarwa in yanzu ne zaka biya kaza za a sayar maka in ba yanzu zaka biya ba sai bayan lokaci amma ƙari sai kaza zaka biya ina fata an fahimci wannan shi wannan sai dai a ce mai sai da maka bai ji tausayin ka ba mai sayar maka da kayan bai tausayi tausayin ka ba amma matukar ka ji ka amince shi ma ya amince wannan ciniki ba a kiran shi cinikin riba duk da malamai a mazhabar malikiya suna kiran shi bai a tanifi bai atin wahida wasu daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa haramun ne amma dai gaskiyar fatawa shine ba menene ba ba haramun ba ne saboda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ciniki da ake yi mai kama da irin wannan cinikin ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta ba Allah ka gafarta mana saboda haka in ka ci bashin iya tayam Allah ya baka ikon biya Allah ya baka ikon biya Allah rama ina muka kwana kamar yadda na bata fahimta ta ce Allah ta'ala ya samu dace na'am <laughs> wa kaifa yuhakimunaka وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين to yahudawa abin naku yana da ban mamaki ga littafinku ya faɗi hukunci amma don son zuciya ba za ku iya ɗabaka hukuncin ba ƙarshe sai ku ɗauki kitsin ku kai gaban wa ku kai gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kamin ku kai gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ce to in an je idan hukunci kaza aka yi ku yadda in ba shi aka yi ba hukunci kaza aka yi kada ku yadda to me amfanin kaiwa Allah ya ce wa kaifa naka ta kaka za su rinka dauko kes ɗinsu suna kawa gaban kai akai annabi Muhammad sallallahu sun yarda da hukuncin kasu musulunta mana ba shi ke huta ba ta kaka suke ɗauko hukuncin su su kawo maka wa inda humu taurat alhali ga attaura a hannunsu fi ha hukumullah a cikin attaurar akwai hukuncin da Allah ya ce ayiwa wanda ya aikata laifin da suka ɗauko suka kawo gabanka sun mai ta wallauna min ba'a da zalik sannan sai suka juya baya suka ƙi yin aiki da hukuncin na Allah da ke cikin littafin nasu na attaura sannan suka ɗauko hukuncin suka kawo gaban ka suka ce kai Allah ya ce wa ma'ula'ika bil mu'minin wa'annan ba mu'mine bane inji Allah madaukin sarki ba su ma yi imani da attaurar da Allah ya saukan musu ba da sun yi imani da ita hakikanin imani da sun yi aiki da ita Allah ta'ala ya sa mu dace na'am at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم yi girma sosai Allah ya ce inna anzalna taura lalle mu mun sakar taura in ji Allah madaukin sarki kamar yadda Allah ya saukar da alkur'ani mai girma da sauran littattafai haka ya saukar da mai haka ya saukar da attaura shaida daga Allah madaukin sarki attaura Allah ne ya saukar da ita daga baya ne yahudawa suka canja ta daga baya ne yahudawa suka canja ta Allah ya ce fiha a cikin attauran na Allah ya ce hudan akwai shari'a wa nur sannan akwai haske a ciki ku ga shaida daga alkur'ani mai girma alkur'ani sarkin adalci hmm. yana ba da shaida akan littafin yahudawa cewa allah ne ya saukar da littafin kuma haske ne da shirya a ciki fi hahudan wani. allah ya ce ya hakumu bi biyu na ladina asalamu. annabawa waɗanda suka miƙa wa allah wuya sun rinka yin hukunci da attaura suwa suke hukunci da attauran shine lillazina hadu wato sun rinka yi hukunci da attaura ga yahudawa kenan bayan wucewar annabi musa alaihi salam annabawan da Allah ya turo cikin bani Isra'ila a cikin Yahudawa da wani littafi suka rinka yin hukunci sun ci gaba da yin hukunci ne da taura kamin lokacin da Yahudawa suka canja ta suka jirgita ta ina fata an fahimci wannan shine ya hukumu bi hannabiyuna Ladina aslamu annabawa waɗanda suka kankan da kai suka miƙa wuya suka yi saranda ga Allah maɗaukakin sarki wayanda Allah ya turo su bayan annabi Musa alaihi salam to dukkan su da wannan attaura suka rinka yi wa yahuda hukunci ba annabawa kawai ba allah ya ce wa rabbaniyuna wal ahabaru haka rabbaniyun da ahabar su ne manyan maluma a cikin addinin yahudawa rabbaniyun kamar yadda ibn jarir yake faɗa mufran nasa shine rabbani shine rabbani ma'anar rabbani shine malamin allah malamin Allah ba ɗan ciwa-ciwa ba ba dan ci da addini ba ba dan sai da addini domin ya karbi wani abu na duniya ba malamin Allah mai karantar da al'umma mai tarbiyyar al'umma irin wannan malami shi ake cewa rabbani sai dai malamai suka ce malami ko ya haɗa wannan siffar ba za a kira shi rabbani ba sai idan bayan ilimin addini da yake da shi ya zama kuma ƙwararre ne wajen administration da iya jagorancin al'umma idan ya zama kwararre da administration da jagorancin al'umma da shugabanci yana da kwarewa a wannan fuskar bayan zunzurutun ilimin addini zai iya hada kan al'umma ya jagorance ta to wannan malami shi ake ce me rabbani shi yasa na ali radiyallahu anhu ake ce masa rabbani hazihi al'umma ana kiran shi rabbani na wannan al'ummar domin ya haɗa zunzurutun ilimi da kuma iya siyasa ta shugabanci ina fata an gane wannan Al'ahabar shi kuma jam'i ne na hebrew me ake cewa hebrew ana iya cewa hebrew yi hawun ɗin Kisira. ana iya cewa habru yi hawun ɗin me fataha Jam'insa shi ne Ahabar. idan aka ce hebrew ana nufin malami da ke da zunzurutun ilimi wajen sanin halal da haram da sanin shari'a wannan ne yasa shi kuma abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ake ce masa mai hebrew hazihil umma me yasa ake ce masa hibru hazihil umma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa sai masa addu'a yace Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila ya Allah wannan yaro ka bashi zunzurutun sanin fiqihun addini ka bashi zunzurutun fahimta cikin addinin musulunci dama abin da ake cewa fiqihu shine fahimta wa allimhu ta'wila sannan ya Allah ka sanar da shi sirrin ma'anonin alqur'ani mai girma da wannan ne yasa Abdullahi dan Abbas ya zama authority a fassara ta alkur'ani mai girma kuma ya zama a authority wajen sanin fiƙihu na addinin musulunci tun yana yaro dan kankani shi yasa sai na Umar radiyallahu anhu yakan shigo da Abdullahi dan Abbas a cikin majalisarsa majalisarsa ta shura majalisar koli da ta kunshi dattawan sahabbai waɗanda suka sha ilimin addini suka koshi suka karbi tarbiyya kai tsaye daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun haɗu ana shawara sai shigo da Abdullahi dan Abbas ranar dattawa abin ya dame su suka ce ya amir al-muminin wannan yaro ne karami muna da yaya kamar sa amma ba mu shigo da su cikin ba amma kana jawo shi kana shigo da shi cikin bai kamata yaro karami irin wannan ana shigo da shi cikin majalisa ta koli ta dattawa irin wannan ba sai na umar ya ce ato na ji na gode ran sai ce bari ya guda musu menene sirrin da yasa yake shigowa da Abdullahi dan Abbas ana zaune duban ya sabu yana zaune sai sai na umar lafi anhu ya ce ina so da Allah wani mun bayani wani sako za nasr ja a nasrullahi wal fath wani sako sura take isarwa me ma'anar ayar wani sako Allah ya turo sura ta isar da mutanen ta isarwa mutanen duniya sabai sai suka fara bayani ya amiral mu'minin ai sura ta yi bayani dalla dalla idan nasarar Allah ta zo da buɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane na shigowa cikin addini gurub gurub jama'a jama'a to daidai wannan lokaci ya ci gaba da yawan yin tasbihi da godiya ga Allah madauki nasara ta samu innahu kana tawwaba lalle shi Allah bai yawan karban tuba ne kaifa a ce ni ma abin da na fahimta kenan kaifa duk aka zagaya sai na umar ya kalli abdullahi da abbas ya ce ya kai dan abbas kai ma abin da ka fahimta kenan ya ce ba abin da na fahimta kenan ba ya ce kai ko me kake fahimta ya ce sura ta zo ne ta sanar da al'umma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bar mu ya koma zuwa ga ubangijinsa ya yi. sura tana sanar da al'umma maganar rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ka gane haka ya ce to ba ɗan aika ne? dama Allah ya turo shi isar da sako to yanzu an samu nasara an samu buɗe jama'a ta musulunta dan aika ya isar da aika ko bai isar ba idan na aika ya gama isar da aika mai ya saura mashi sai ya koma ina inda aka aiko shi wa ya aiko shi kenan ina zai koma wajen ubangijinsa shi yasa ma aka ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ita subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilai da lokacin komawa zuwa ga Allah yayi sai na umar ya kalli sahabbai ga kowa ya gamsu da wannan jawabi na Abdullahi dan Abbas yace to kun gane sirrin da yasa nake shigowa da yaran nan a cikin mu yaro ne karami amma yaro ne da gari abokin tafiyar manya hebrew hazihil umma saboda addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine malamin da ake cewa rabbani wannan shine malamin da ake cewa me hebrew shi yasa ake siffanta sayyidina aliyu da rabbani ake siffanta wato abdullahi dan abbas shi kuma da me da hebrew hazihil umma shine Allah ya ce to manyan maluma ahbar da rabbaniyun su ma sun ci gaba da yi wa yahudawa hukunci da me da taura saboda malaman allah ne ba su ci rashawa ba yadda za su rinka canja hukunci hukuncin mai kuɗi daban hukuncin talaka daban fatawar mai kuɗi daban fatawar talaka daban idan mai mulki ya fatawa an san ansa da za a bashi idan talaka ya fatawa an san ansa da za a bashi saboda an ci rashawa to su a habar da rabbaniyun ba su yi wannan ba sun ci gaba da hukunci da me da ainihin wato a taura ga yahudawa sai Allah ce bi zumin kitabin lahi sun yi wannan hukunci ne da abin da aka ɗora musu nauyin kiyaye shi na daga littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma su zama masu shaida akan wannan littafi na Allah su ne masu tsaro su ne masu gadi su ne masu kiyaye wannan littafi malamai suka ce wannan shi ya jawo salwanta a taura saboda a taura Allah ya ɗora nauyin kare ta a hannuwa a hannun malaman yahudawa aka ce bi masu sofi zumin Allah to tun da an ɗora kare ta a hannun malaman yahudawa masu rauni ne ba za su iya ba wannan shi ya kawo gurɓata a taura amma shi alƙur'ani mai girma da ya zo sai allah bai ce malamai da alarammomi ku tsara alƙur'ani mai girma ba sai allah ya ce ni allah da kaina na ɗauki nauyin baiwa ƙur'ani mai girma kariya wannan ne dalilin da yasa ba iya ba iya canja shi isra'ila ta sha yin ƙur'anin ƙarya a canja wasu ayoyi a cire wasu ayoyi ana suko ƙur'anin za a gane shi yahudawa sun sha yin ƙur'anin yahudawan amerika ƙur'anin ƙarya a rage wasu ayoyi ko a ƙara wasu ayoyi kuna karanta intanet za ku ga ana ta magana akan irin abin da yake faruwa amma wannan ya sa ƙur'anin ya canja bai canja ba yadda ƙur'anin yake haka yake sanda suka yi taron su na farko akan wace hanya za a biya halakar da al'umma sai ɗaya daga cikinsu ya ce ku saurara ku ji musulmi ba za ku taɓa iya halakar da su ba matukar alƙur'ani na cikinsu idan kuna so ku halakar da su to ku raba su da qur'ani matukar ba ku raba su da qur'ani ba ku yi halakar da su nan take wani bai hude ya fusata ya dauko qur'ani mai girma ya kunna laita irin ta kunna taba ya kunna qur'ani a cikin taron ya kona qur'ani ya ce to mun kona shi kowa ya huta suka kalle suka ce baka da hankali <laughs> da zaka tara qur'anin duniya ka kona duk wani printing press a duniya ka hana shi dabba a wato dabar qur'ani mai girma aikin banza kai babu matsala da ka warware saboda sun haddace a cikin kira za su ke aje shi a ina ake aje shi a cikin kira za ake aje shi maza sun haddace mata sun haddace akwai wani alaran ma an kace baka haddace alkur'ani bai ce ka je wajen dudu ta baka koyi zuwa ashirin saboda matarsa ma gangaren su wani baka da haddace alkur'ani to ka samu ka je wajen dudu matarsa kenan ko ido ashirin da baka saboda shi <laughs> ba ka gane mujizar qur'ani mai girma sai ana masabaka ta qur'ani ta duniya akwai kone ya zo yana karatun suratul an'am sai karanta wata aya eh? wa min al-jamali sunaini wa min al-baqari sunaini qul az-zakaraini harrama amil sai aka masa fitila ya ƙara aka masa fitila ya ƙara aka masa fitila sai ya gyara masa wa min al-ibil sunaini wa min al sunaini yace to da ibil da jamal ma'anarsu ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne me ibilu me jamalu to amma babu dama wajen wa minal ibili ka canja ka sa wa minal jamali kana sa wa alaramomi za su kaɗe maka ƙura ba abinda ke rubuce a nan ba yanzu da zan karanta alƙur'ani mai girma alif lamim zalika kitabu la shakka fi hudan lil muttaqi za ku bar ni dole sai na ce gaga menene larai ba fihi muhimmanci tsakanin ba da shakka wanne ne turanci a jiki wanne ne ba larabci ba amma babu dama larai ba fihi ga ce la shakka fihi kana cewa la shakka fihi nan take alarmomi za su ce fire on the mountain run run run alarmomi za su saka maka burki in ban da ƙur'ani wani littafi ke da wannan kuma ganin damar Allah ne sauƙaƙe hadda ƙura'ani wallahi da babu iya haddace shi in wato sai ka samu alarama gangaran ya gaya maka rikita rikita da ke cikin alƙura'ani mai girma wata ayar in ta zo ƙarewa ta ce inna allaha gafurur rahim wata ayar sai ta ce wallahu gafurur rahim mai inna laha nan da Wallahun nan in ka ɗauko wannan ka sa wannan ka samu matsala wata ayar ta ce falamma wata ta ce walamma inda ma da ma ka canja ɗaya sai an taka ma burki wata ayar ta ce fa in zabuka wata ta ce wa in kazzabuka wa in yukazzibuka kana canja ɗaya da ɗaya ka samu matsala wata ayar ta ce ya busudin rizka liman ya yasha'u min ibadihi wa kadiru lahu wata ta ce ya busudin rizka liman ya yasha'u wa kadir wata ta ce ya busudin rizka liman ya yasha'u min ibadihi wa kadir idan ka kuskura ka ɗauki ɗaya ka haɗa ta da ɗaya ko ka cuɗanya ɗaya ka cuɗanya ta da ɗaya ka samu matsala sai an taka maka burki an kada maka karaurawa dole mai yabsu da rizqa liman ya sha min ibadihi ta ce wa ya kadiru kuma ta kara lahu to in ka zo dole ka faɗe su haka idan ne ya ce yabsu da rizqa liman ya sha'u ya cire min ibadihi wa ya kadiru ya kuma cire lahu a can dole haka za ka karanta in ya ce yabsu da rizqa liman ya sha'u min ibadihi eh min ibadihi da ya zo ya ce wa ya kadir sai cikin lahu shi guda ɗaya ce a ƙur'ani da girma ita kuma in ka zo dole ka faɗe ta da yake wannan ta ce ayyu zala, wannan ta ce ayyu zila. masu ayyu zala guda biyu ɗaya rum ɗaya bakara sauran ayyu zila dole in ka zo ka san wannan gaye da take wannan gaye da take a jero maka sura a kawo maka falamma falamma da walamma walamma a hargitsa su idan ka zo alarama yana tafiya duk wacce ya zo kanta ya san mece ce in ya ɗauko suratul arafi yana tafiya yana samun falamma falamma da ya zo walamma waqa alaihi murjizu ya san wannan walamma ce da ya zo walamma a musa ƙaumihi wa kallamahu limiqati rabbina wa kallama hura buhu, ya san wannan walamma ce da ya zo walamma su kida fi aidihim ya san wannan walamma ce da ya zo walamma sakata an musal gadabu <laughs> kazal alwaha ya san wannan walamma ce sauran duk wacce ya ci tuntuɓe da ita ita kuma ba walamma sunanta ba ita kuma sunanta me falamma ya san cewa bai da matsala duk surar da ya zo ya san ya take tafiya in ya samu kunu qawamina bilkis da shuhada lillahi ya san ita ce wannan kunu qawamina lillahi shuhada bilqis ya san waccan daban ya san wannan mai daban in ya zo ya samu walakin na aksaran nasi la yashkuruna to dama ya san inda suke ya san akwai a bakara ya san akwai a suratu yusuf ya san akwai ya san inda suke walakin na aksarahum la yashkuruna aka cire annasi ya san su walakin na aksara nasi la ya alamuna ya san su walakin na hum ya san su <laughs> da Allah ka gaya mu idan ba sauƙaƙewa ta Allah ba wa isa za ka samu kisa annabi Musa a cikin suratul baqara haka ne za ka samu kisa a cikin suratul arafi haka ne za ka samu kisa a cikin suratul shura shu'ara'i haka ne duk waɗannan kissosin sun yi kama da juna amma kowace akwai bambanci in an zo nan sai a ƙara wani abu wata kalma nan sai a rage wata kalma nan sai a ɗan canja wannan nan sai a amma alarar ma kwakwalwarsa duka kowace ya san yaya take kowace ya san daga ina ta taso ya sa ina ya isa idan ba sauƙaƙewar Allah ba ka faɗa min taƙaƙa ɗan adam zai iya haddace wannan ta ina ɗan adam zai iya Isa samudawa za ka same ta a waccan sura ka same ta a wannan sura ka same ta a wannan sura labarin ne amma saboda hikima a nan akwai abin da aka saka a can ba a saka ba can an saka ba a saka a nan ba ko nan an ambace shi sai aka canza sigar Ƙissar adawa mutane mutanen annabi lut duk kisoshin qur'ani nan duk surar da ka tsince su sai ka samu canji in ka zo ka same su a cikin suratul